الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا yau ranar laraba talatin ga watan zulhijja shekara ta ɗari da shida bayan hijira annabi sallama wanda ita ce ranar ƙarshe ta wannan shekara kamar yadda mai martaba sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa gobe ne ɗaya ga wata yau kuma nawa kenan ga lissafin girigori na'am yau talatin daidai sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa gobe ne ɗaya ga wata kwamitin duban wata sun haɗu kan cewa gobe ne ɗaya ga wata insha Allah gwamnati dai ta yi hutu na yau amma dai a wajen Allah gobe ne <laughs> a wajen gwamnati kuma yau ne to wanne za mu ɗauka na Allah ko na gwamnati to ita ma gwamnatin ba ta Allah ba ce yau sha hudu ga watan goma shekara ta dubu ɗaya da dubu biyu da goma sha biyar miladiyya yau insha Allahu a cikon karatunmu na ƙarshe a cikin ikhtisari da muke na littafin ash-shama'il al-muhammadiyya wal khasa'is al-mustafawiyya wancan satin mun ji kamannin annabi sallallahu alaihi wa sallam na ɗabi'u da kuma kamanninsa na halitta wa ciki al'imamu a tirmizi Allah ji da rahama cikin abubuwan da ya kawo ya kawo mana hatta yanayin cin abincinsa wanda bayan ya yi batun halittarsa ya yi magana akan zobansa da hatiminsa ya yi magana akan gashinsa ya yi magana akan yadda yake taje kansa ya yi magana akan furfurarsa wanda dukkan ta bata huce filin gashi goma sha takwas ba ya yi magana akan yadda yake rina ta da lalle ya yi magana akan kwallinsa ya yi magana akan tufarsa sai ya magana akan rayuwarsa wanda a takaice imamu turmizi ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ya rayu a takure domin takurar ta sake sashi ya zaɓi ya bauta wa Allah ya nemi lahira duk da cewa yana da sababi na wadata wanda mala'ikan duwatsu ya zo ya ce ubangiji ya umarce ni da in tambaye ka in ka so al'akshabain manyan duwatsun nan na maka su zame maka zinariya da azurfa manzo Allah ya ce a in dai ji wataran wataran kuma na koshi domin in na koma ga Allah domin in na tashi lokacin da na ji yunwa in tuna Allah in kuma ya haƙuri lokacin da na ƙoshi kuma in gode wa Allah aka yi bayani akan kofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi bayani akan takalminsa aka yi magana akan zobensa. da yadda yake sanya shi da kuma yadda takobinsa take da yadda rigarsa ta silke take da sifarta da kuma yadda kwalkoli da kuma abin da yake sawa a ka domin kare shi daga sharrin makami yake da kuma rawaninsa ya gama da abin da ya shafi kai sai sauko ƙasa sai kuma zaninsa da yake ɗaurawa sallallahu alaihi wasallam sai kuma tafiyarsa sai kuma yadda yake lullube fuskarsa idan ya tashi ta sai kuma yanayin zamansa sai yanayin kishin gidansa sai yanayin yadda yake cin abinci sai kuma yanayin abincin nasa sai kuma yanayin miya ko kuma mahaɗin da yake haɗa abinci da shi sai kuma yanayin abin da yake yin alwala da shi sai kuma yadda kofinsa yake abin da yake zuba ruwa sai kuma yanayin yadda kayan marmarin da yake ci da abin da ya fi so sai kuma yanayin abin da yake sha na ruwa sai kuma yadda yake sanya turare sai kuma yadda yake magana da zance yadda yake dariya da yadda yake raha da kakaci da kuma yadda yake matsayin waka a wajensa da kuma yadda yake magana idan ana hira musamman ta dare sai kuma yadda yake bacci da yadda yake ibada sai kuma sallarsa ta walha saboda tana da mahimmanci aka ware ta sai kuma ragowar sallolinsa na nafila sai azuminsa sai yadda yake karatun alkur'ani sai yadda yake kuka saboda karatun alkur'ani sai yadda shimfiɗarsa take sai tawalu'unsa sai kuma a jimlace ɗabi'unsa da tadojin da Allah ya halice shi a kansu sai kuma yadda yake yin ƙaho sai kuma sunayensa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai kuma ya ƙara maimaita rayuwar manzan Allah sallama bayan a da can ya yi bayani cewa ma ja a fi aishi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a babi na tara sai kuma maimaita ta har yanzu dai wato ainihin a can karshe-karshe a babi na hamsin da biyu sai kuma shekarun manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai kuma wafatinsa to hakika wafatin manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda muka karanta kowane babi in muka zo darasi muke yi dogo a kansa dama dai kawai mun ce za mu takaice abin da muka karanta ne wafatin manzala sallama ya zama asara ga dukkan wani musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man usiba bi musiba falyata'azza bi musabi duk wanda aka jarrabe shi da wata musiba to ya rarrashi kansa da cewa ya rasa ni a wani hadisin kuma manzala sallama ya ce ba a taba jarrabar muminai da wata musiba wacce ta kai girman rasa ni ba sallallahu alaihi wa alihi sallama to a yau idan ya rage ba wani sababi na kuka sai ka tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama baya nan ba shi da rai to ko shakka babu wannan kadai ya isa ya sa ka yi kuka ka yi ta kuka wannan shi yake sawa Salman al-Farisi in ya tuna ya yi ta kuka har sai an tausaya masa sabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Anas ibn Malik yake cewa idan suka tuno wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuka musamman idan aka tuno lokacin da ya zo a ƙarshen rayuwarsa ya zan baya iya fita sallah to ranar da manzan Allah ya sa aka ɗaga masa mayafi ya hango sahabbai suna sallah ya yi kuka ya kasa jurewa sai da ya daddafa wa'anda ya dafa aka shigo da shi anas ya ce saura kiris a fitini sahabbai a sallarsu suna sallah amma sun kasa mai da hankali akan sallar da suke ana kokarin kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam) saboda yanda suke kaunarsa domin kamar da makaranta a satin da ya wuce duka wani abu da mutum za a kaunace shi saboda shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara to shi yasa sun gwada masa ƙauna a rayuwarsa sun kuma gwada masa ƙauna bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam sun zaɓi su mutu akan a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim na kissar Hubayb ibn Adi Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike su su goma domin su je su isar da saƙo na manzan Allah sallama can yankin najat idan aka ce najat shine idan aka bar makka aka bar Ba'is, to garuruwan da suke sama kan tudu su ake kira najat wanda tun daga kan su uyaina su dir'iyya su huraimila su su riyab da sauransu har izuwa dammam da sauran kasashen da suke gefen nan duka najat ake ce musu to manzala sama ya tura su domin su je su isar da wannan saƙon so suna ce nada musu shugaba shine asim ibn sabit allah ya ƙara yadda a gare shi to sun tafi su goma suna tsakar tafiya sai kawai wa'yansu ƙauyawa 'yan ta'adda na bakin hanya irin ƙauyukan da suke hanya sai suka yi musu wato kofar rago sai suka kewaye su suna kewaye su ko ba musulmai ba ne sai suka ce sai dai ku yadda mu tafi da ku ku tafi ƙarƙashin kulawarmu amma ba mu sake ku tafi ba sai sai asim ibn sabit ya ce wallahi ba zan taɓa yadda da mashiriki ya ce wai in tafi karkashin kulawarsa ba sai fada ya kaure tsakaninsu sai aka kashe shi aka kashe mutum shida sun zama an kashe mutum nawa kenan bakwai ya zama saura mutum uku da hubaib ibn adi da zaid ibn da sinna da wani daga cikin sahabbai to sai su kadai suka tsira sai suka huce da suka wuce sai aka tafi da su suna cikin tafiya su sai suka yadda suka sallama amma suna cikin tafiya sai kawai suka ce to ga igiyoyi kowa ya ɗaura kansa da igiya sai suka ce to haza awwalu gadarin wannan ita ce farkon yaudara da kuka nuna mana don haka wallahi ba ku isa ba sai fada ya sake kaurewa sai aka sake kashe wancan ɗaya sahabin ya zama saura zai dubu da sinna da kuma hubaib ibn adi sai suka kama suka ɗaure su sai suka taho da su maka suka ce bayan su ne to amma sun sani zai dubu da sinna da kubaib ibn adi dukansu sun yi musharaka a yakin badar to da suka ji labari sai suka kai su kowa sai aka siyar da shi a wajen wanda an san haddashi shi aka kashe mai gidan kamar shi zaid bin da sinna an siyarwa da iyalan umayyatu ibn khalaf kuma an sani lokacin da aka kai umayyatu ibn khalaf kasa hadda zai zaid da sinna a wurin dan haka danginsa suka ce to an samu nama shi ma kubaib aka kai shi inda aka kai shi to an fito an rawaito riwaya zaid ibn da sinna an rawaito riwaya khubayb wacce ke cikin sahihain da kuma magazi na Musa ibn Uqba riwaya kisar Khubayb ce Allah ya kara yadda a gare shi wanda ita za kawo lokacin da aka fito da shi tan'im za a kashe shi shine sai ce sai aka ce masa to za mu kashe ka za mu dinga yayyanka jikinka muna gididdiba jikinka gaba bayan gaba amma in kana da uzuri ɗaya kana da dama ɗaya yanzu da za ka so a ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayin kai kuma ka koma cikin iyalinka ka kwanta ba wai manzan allah za a kamu ba a wai ya raya ya ji cewa ina ma dai a ce manzan allah ne a wannan yanayin ya so in kubuta wanda addinin musulunci ya yarda masa in ya rasa yadda zai zai iya yin zai wato zai iya faɗa amma zuciyarsa ba haka abin yake nufi dan ya tserar da rayuwarsa illa an tattaqu minhum tuqa amma ba taqiya irin ta yan shi'a ba domin ita taqiya ta yan shi'a ba a lazimta wa mutum sai in ya ga zai zai halaka su kawai dole ma kai taqiya duk inda ka je in dai ba naka ba to kawai bai kamata ka bayyana musu aqidarka ba kuma mu matsayin taqiya a wajen mu matsayi ne na halal ba mustahabbi ba ce balma a wurare da yawa taqiyar tana zama gwanda ka bari ka cutun akan ka yi ta amma in kana son ka ci gaba da rayuwa ko ga auna kaga ci gaba da rayuwar taka shi yafi mutuwar taka kuma ya zan bai shafi haƙƙin wani ba to zaka iya yin taqiyya din kamar yadda Suhaib ibn Rumi yayi Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Allah ya kare da a gare shi sai ce wallahi ma yasurruni ba zan taɓa yin farin ciki ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaya ta so ya taka kaya ta soke shi ni kuma ina gida a kwance wanda kai ya taka kaya ya zauna a cikin iyalinsa ni amin abin da za a mun ana saboda tsabagen kauna da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam to da ya faɗa haka sai suka ce to za a yanka ka a kashe ka sai sai to shikenan ku na in yi sallah raka'a biyu yayi sallah raka'a biyu shine awwalu man sanna rak'ataini mimman qutila sabran farkon wanda ya fara yin raka'a biyu cikin wanda aka kashe aka daure su aka kashe su to sai da aka kama za a kashe shin kafin a kashe shin yace wallahi ba dan kasu zaci tsoron mutuwa nake ba da na ƙara saboda ban taba sallar da na ji daɗin ganawa da Allah ba irin wannan sai ce ya ubangiji ba ni da ɗan saƙon da zan aika ya gaishe min da annabinka amma Allah ina ba da uzuri a isar min da saƙon gaisuwa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma abligh nabiyyaka min salam to Allah ko mai cika alkawari take Allah ya ɗauki sautin kubabi ya kai wa manzan Allah sallallahu ko manzan Allah ya ji cikin ujiza Allah ya nuna masa za a kashe kubaib sannan ya juyo ya nuna musu shi jarumi ne da ya gwada wa duniya darasin da har duniya ta tashi ba za a manta da shi ya ce walastu ubali hina uktalu musliman على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في دين الإله وإن يشاء يبارك على أعتاب شلو ممزعي yace walastu ubali ni bazan damu ba hina uqtalu wai dan za a kashe ni musulman inda ina musulmi ala ayi jambin kana fillahi masra'i ta dama ne ko ta hagu ne zan faɗi mutuni ban damu ba in je ina musulmi ne ya ce domin wannan kisan ya faru ne ina kan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na san in allah ya so duka wata gabata da aka tsinke aka yanka sai allah ya sanya mata albarka haka ku aka yi aka kashe shi aka yi musula da shi to wanda suka ba da rayuwarsu irin wannan wa'anda suka ga manzan allah ne da idansa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin magazi na musa bin uquba da waninsa cewa lokacin da aka yi yakin uhudu aka gama bayan an ji jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo masa Sa'ad ibn Rabi' Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Sa'ad ibn Rabi' yana cikin mutanen Madina wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka karbe shi hannu bibbiyu manzon Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina to shi aka bawa Abdurrahman ibn Auf shine ma'abocin wannan kissar da yace ya laba ya raba gonakinsa guda biyu yace kai ka dau ɗaya ni in dau ɗaya mu je in saki ka duba cikin mata na wacce ta maka in sake ta ka aura amma Abdurrahman bin Auf yace Allah ya maka albarka a cikin gonarka ya haɗa kanka da iyalanka nuna mun kasuwa to kun san bai yi tsawon kwana ba a yakin Uhud ya mutu manzon Allah sallama da aka dan samu nutsuwa ana cewa an gawa ne ya mutu an gawa ne an gawa ne maza Allah sai duba sai bai ga sa'ad bin rabi ba sai ce jama'a waye manya a ni bi khabar sa'ad bin rabi waye zai kawo min labarin sa'ad bin rabi ai ko wani sahabi ya tashi ya ce ana ya rasulullah ya tafi idinga nema idinga nema idinga nema cikin gawawaki kawai sai je tarar da sa'ad bai karasa mutuwa ba yana zuwa ya ce manzon Allah ne ya ce Aje a zo da kai ya numfasa ice ba zan iya ba amma ka je ka isar da saƙon gaisuwa ta zuwa ga annabi sama ka ce ina gaida manzon Allah a filin yaƙi mutuwa fa ya rage yayi ya ce kuma wa akhbiru amma ka bashi labari kana mai isar da saƙon uzuri a gare ni cewa an yi min suka suka har goma sha biyu da ba zan iya tashi ba Ya ce kuma ka gaya wa sahabbai cewa la uzra lakum inda Allah ba ku da wata hujja da za ku iya gabatarwa a gaban Allah in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wa ahadukum hay in dai aka kashe annabi kuna da rai ba ba ku da wani uzuri da za ku gaya wa Allah subhanahu wataala kun ga to yadda sahabban manzon Allah suke gwada masa kauna da soyayya sallallahu alaihi wa ala alihi wa a yakin Uhud an tafi yaki an dawo wata daga cikin mata kaga yadda mata ma suke yi an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe babanta an kashe ɗan uwanta amma ta taso a hanya aka tare ta ta ce aina rasulullah aka ce an kashe dan uwanki ta ce ina ko ta musu banza ta yi gaba ta tambayi ayarin gaba ina manzan Allah aka ce ke ta su bi an kashe mijinki ta tsallake ta sake tara gungu na gaba tana eh, aina rasulullah aka ce an fa kashe danki kowa da irin albishir din da yake mata har sai da aka nuna mata inda manzo Allah su baki aka tace to kullu musibatun ba'daka jalalun ya rasulullah tace duka wata masifa in dai kai kana da rai ba ta da ba ba ba ba masifa bace jalal kalma ce min al-abdad ko dai ta zama abu mai girma ko ta zama abu karami dan kankani duka tana zuwa da wannan ma'ana tace duka wata musiba in dai kai ka rayu ya rasulullah ni a waje na tana da sauki yasa ran da manzo Allah sama ya rasu wasu hankalin su fita yi daga jikinsu kamar sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da ya zo zai rasu na na fatima da ta shigo wajensa ta gan shi allah ya ƙara yadda a gare ta ta fashe da kuka tana wa karba abata wayyo allah bakin cikin rasa mahaifina ina fama da wani yanayi na ga mahaifina a cikin damuwa saboda ƙauna manzo ce laisa ala abiki karbun ba'da yau daga yau mahaifinki ya huta da damuwa don haka da aka kai manzon Allah ma aka binne shi ranar laraba anas dan malik ya ce ma nafadna aidiyana an turabi rasulillahi sallallahu hatta an karna ya ce wallahi ba mu ɗauki hannayenmu daga kan ƙasar kabarin manzan Allah ba sai da muka ji duka mun fara anya ku imaninmu yana nan kamar yadda yake ma nafadna aidiyana an turabi rasulullahi sama hatta an karna qulubana kawai koma ya dinga jin kansa ba daidai ba lokacin da Anas ya shigo na na Fatima ta tare shi ta ce ya Anas ka faji kauna hal tabat nufusukum an tafasa turaba ala rasulillahi sallallahu yanzu dan Allah kun kyauta ku je ku haƙa rami ku binne min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kuka yi kenan ta fa san haka za a yi amma mutumin da yake cikin shauƙi na bege da damuwa ta rashi dole kai masa uzuri saboda ba jigar jigar mutum ne rasu ba anas ya fashe da kuka ya ce ya fatima wallahi da muna da halin da za mu sa shi a sama to da sama za mu tafi da shi mu kai shi mu sa shi kan zara matar wata da za mu tsora shi a kan surayya zara matar wata kenan da mun yi ce sai dai mahaifinki yana da rai Allah ya saukar masa da wahayi min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai ta hakura nana Aisha ta ce lokacin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani annabi da za a ɗauki rayuwarsa face sai an ba shi zaɓi ta ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jikina ina rike da shi ina jinsa yana cewa sirrafiqil rafiqil a'la sirrafiqil rafiqil a'la sai na san bai zaɓe mu ba ita a burinta ina ma dai an bashi zaɓi ya ce mu zai zauna a duniya ba wai saboda ana yi masa hasadar abin da zai tarabba sai dan ba a gaji da ganinsa ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haka zalika ranar rasuwarsa sai na umar ya gigice ya ma zara takobi ya ce duka wanda ya ce manzon Allah ya rasu sai ya kashe shi sai na kai shi ƙasa manzon Allah ba rasu ba kaga wannan alama ce ta tsantsan soyayya haka sai na abubakar lokacin kamar yadda hadisin yake cikin bukhari lokacin da ya shigo daga awali da izo itarar da manzon Allah sallallahu aka ce ya rasu ya leƙa ya kalle shi sai ya fashe da kuka ajhasha bil buka yana makyarkyata yana kuka kuma ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ɗago kansa ya kalle shi ya kalle shi ya gan shi da tsarkinsa da ƙanshinsa da kyansa da kamanninsa ya ce tsifta hayyan wa mayitan ya rasulallah mun karanta a cikin ashama'il lokacin da suka fuskanci manzon Allah ya kusa rasuwa ko wa'azi ya musu sai sun yi kuka ga hadisin al-irbad ibn sariyata Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wa'azana rasulullah sama mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa zarafat min aluyun fa qulna ya rasulullahi ka annaha mau'izatu muwaddi ba sa son su ban kwanan da shi amma sun fahimci ban kwana yake da su haka sai na abubakar ya gwada wa duniya tsantsan kaunar manzon Allah sama a ranar hajjin ban kwana da aka sauko da manzala sama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sahabbai suna ta munna an cika addini sai na baka ya koma gefe yana ta kuka shine afqahu sahaba sai shi ya fahimci me ake nufi yace to in an cika an dai har an cika addini to rayuwar manzala sa ta zo karshe haka man cikin hadisin eh, Imam Ahmad da Ibn Hibba da Imam Al-Hakim manzala sama suka fitar da mu'azu a fitar da mu'azu yayi ta karshe wacce a karshe ce ina ma dai bai bar garin bai bar madina ba saboda mu'azu baya nan manzo Allah ya rasu manzo Allah ya ce masa mu'azu saura kiris ka dawo sai ka huce ta gidana ka ga masallaci na sai a nuna maka kabari na sai ka tara kuma bana nan fabaka mu'azun khasha'an a ruwayar Ahmad jasha'an a ruwayar hakim sai mu'azu ya fashe da kuka saboda tuna cewa ma manzan Allah zai rasu wani bala'i ne sallallahu alaihi wasallam to haka bayan ya rasu suka nuna bayan rasuwarsa Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yana cewa da wuya rana ta fito dare ya zo ya huce face sai na farki na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana inji sabit yace Anas duk sanda yake bada wannan labarin sai ka ga. idansa yana zubar da hawaye sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda umar ibn shabba ya rawaito a cikin tarihu makka yana zuwa ice da sayyidina umar zo mu je mu ziyarci ummu aimana kamar yadda manzon Allah yake ziyartar ta sai su tashi su tafi da sun zauna sai ta fashe da kuka in ta tuna ba manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu yanzu wahayi ya daina sauka Salman al-Farisi yake cewa abubuwa guda uku ne suke sa ni kuka na ɗaya ce firaqul ahibba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sahba bilal ibn rabah alhabashi daina kiran sallaye saboda in dai ya kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya tuno manzon Allah sallallahu shi kenan. ba kuma ragowar zaman lafiya sai kuka sai kuka lokacin da aka nemi kamar yadda ruwaya suka zo ya yi kiran sallah bayan Allah ya buɗe wa musulmai baitul maqdis da ya hau mimbarin faduwa saboda alhini da kuma damuwa to jama'a idan ya zan tattiran dabino ya yi kuka saboda manzon Allah ya matsa daga inda yake to aiko zuciyar da za a ambaci annabi wasallam akalla mutumin da bai kuka ba kuma bai kallafa wa kansa kukan zuci ba to wannan mutumin a tuhumu zuciyarsa da kuma imaninsa anya ku akwai tsantsan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik saboda tsabagen san manzon Allah sama har rayuwarsa ƙarshen rayuwarsa zai mutuma ma amma manzon Allah yana zuciyarsa abin da ya ce sai da ya bar wasiyar cewa in zai mutu akwai wani gashin manzon Allah sama da ya ajiye yana nan yana ajiye da shi ya ce a ɗauko gashin a ɗaga harshensa a sa masa a ƙarƙashin harshen nasa a rufe a binne shi watakila Allah zai kimsa masa hujjarsa ya iya ba da amsa idan mala'iku sun tambaye shi da wannan malamai suka ce ya halatta idan dai abu ya tabbata cewa na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin asar dinsa yi tawassuli da su haka ummu sulaim Allah ya ƙara yadda a gare ta ta rugumin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kailula a gidanta kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa manzan Allah ya farka ya ce mallazi tasna'ina ya umma sulaim me kike yi haka ta ce ya rasulullahi gumunka ne nake tara manzan Allah kuma bai hana ta ba Anas har da zai mutu ya ce yayi wasiya ya ce in zai mutu wannan kwalabar a ɗauko ta a cakuɗa turaren da za a sanya a cikin likafaninsa a haɗa da shi domin ya samu tabarrakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam to shi yasa waɗanda suka ga garari da musiba waɗanda manzan Allah ya mutu suna da rai to amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari ya ce min ashaddin nasi hubban li cikin mutanen da suka fi tsananin ƙaunata nasun ya tuna ba'adi mutane ne da za su zo bayana ya waddu ahaduhum laura ani bi malihi wato ɗaya daga cikinsu zai dinga ina burin ina ma dai ya ba da duniya da abin da ke cikinta a kan ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kawai saboda ganin sa rabauta ne don haka shi yasa bakuna harasa ba ta takaita ba wajen yaban annabi sallama duka abin da za ka yi a yaban manzon Allah sallama to fa sai dai ka kwaikwayi abin da magabata su kai. to amma Allah ya kaddara cewa shedan ba zai taba barin mutane su tafi tafarkin Allah daidai ba to hatta ta bangaren kaunan manzon Allah su ma sai da shedan ya iso ya shigo mana ya zo mana ta bangaren zube da salati ya kuma zo mana ta bangaren waka da yabo da begi to a takaice an yi waƙoƙi da yawa masu kyau masu daɗi na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam za mu bada misalin wasu daga cikinsu sai kuma bada misalin waƙoƙi na banza wa'anda wasu mutanen banza suka yi ko kuma wasu mutanen kirki masu arziki wa'anda su kuma Allah ya jarrabe su da magana mara kyau domin mu cike bangaren janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da nan cikin waƙoƙin da aka yi na yaban annabi sallallahu alaihi sallama akwai waƙoƙin Hassan ibn Sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai waƙoƙin Ka'ab ibn Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai waƙoƙin Ka'ab ibn Zuhair Allah ya ƙara yadda a gare su akwai waƙoƙin Abu Sufyan Allah ya ƙara yadda a gare shi kai hatta waɗanda ba su musulunta ba ma Abu Abu Talib baban su Sayyidina Aliyu ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata lamiyarsa lokacin da aka tsare su a cikin shi'ibu abi shi'ab shi'ibi abi talib walamma ra'aytu an-nasa la wudda fihim wa qad qata'u kullal ura wal wasa'ili to yana ta yana ta yi yana ya kuma kawo wasu sifofi na annabi sallama wa abyada yustasqal bi biwajhihi himalul yatama ismatul lil aramili da sauransu to zamu mu takaita da wasu daga cikin waƙoƙin ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa kullul qulubi ila habibi tamilu wa ma'i bi bihadha shahidun wa dalilu أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم متيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية عناية لأزور طيبة والنخيل نخيل والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفة لما بدت فوق الخدود تسيل وبكفة لما بدت فوق فوق الخدود تسيل هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل هذا الذي شرف الضريق شرف الضريق بجسمه منهاجه للسالكين سبيل يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي ولل فيه ثوابي وللمديح جزيل صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مشتاق وثار دليل يتي كل القلوب الحديد تميل yace duka zukata da ka sani suna karkata zuwa ga masoyi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa shahidun wa dalili kaf ku zarge ni wannan magana da na faɗa ina da shaida kuma ina da dalili ta kai fa saboda sabawar da manzo Allah sama yayi da masoya kusan yawancin an ce alhabib sai a zaci manzon Allah ake nufi ko ba shi ake nufi wata kissa tsarifa da na karanta dai haka magana ce ta kakaci Allahu alam ko abin ya faru ko bai faru ba sai wai aka ce wai wato wai wani malami ne irin mai wa'azin nan to amma a masallaci ne a makka dukkan su tsofaffi ne irin masu sauraron wa'azin samari ba suka tsaya wasu sauraro wa'azi ba to shine sai yake musu wa'azi yana cewa ayyuhan nas inna banatikum inna balatikum yamlikna ajhizatal iphone wal blackberry ya ku mutane hakika fa 'ya'yanku mata sun waye gari yanzu suna da iphone suna da blackberry wayoyi atadaruna ma'aman yatakallamna fi junhil layl kun san kuwa da waɗanda suke waya in dare yayi wa irin rasu ya zaburar da iyayen nan sai suka ce la sai ce innahunna yatakallamna ma'al habib ce to jama'a suna fayin magana ne tare da alhabib sai suka ce sallallahu alaihi wasallam saboda su a garin su kawai an ce alhabib manzan Allah ake magana sun ma manta an yi maganar telefon ne ko wani abu <laughs> to amma dai daga ji akwai shakiyanci a cikin labarin ko kawai sai ran malamin ya baci tun ma jama'a yanzu an kai irin wannan ayi maganar telefon kuma kai tunanin sai ajala su ya shiga wata harkar daban kowa amma dai har tsofaffi su kansu an ce alhabib sun zaci manzan Allah ake nufi saboda ba wanda ya fi tabawa ya fi dacewa da sunan masoyi irin manzan Allah sallallahu alaihi sallama to shine wannan mutum yace kullul qulubi ila alhabibi tamilu wa ma'i bi hadha shahidun wa dalilu kaga waka ce ga kyawun lafazi ga saukin furci ga kuma kubuta ta fuskar fanni na waka amma dalilu tunda ya ce wa ma'i bi hadha shahidun wa dalilu sai ce amma dalilu idza zakartu muhammadan yace dalili na shine duka lokacin da aka idza zakarta muhammadan duka sanda ka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarat dumu'ul arifina tasilu a lokacin masana tauhidi masana ibada masana addini masana tarihi masu ƙauna annabi sai ga hawayensu yana zuba yace to ko kalalle zuciya ta karkata zuwa gare shi sai ce haza rasulullah yace wannan wanda ake wa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam nibrasul huda Shi ne wato kamar wani garwashi ne da yake haskawa mutum ya gane hanya a cikin dare haza li kulli na rasulu ko li kulli na rasulu haza li kulli na. wannan shi ne manzo da aka aiko shi zuwa ga gaba ɗaya mutanen duniya wannan ya yi kyau kamar wata waka babi na adalci idan ka soki abu ya kamata ka yabe shi cikin wani daga cikin mawakan hausa da ya zana wannan a cikin baitika takaitattu da yake so ya fifita annabi sallallahu alaihi kuma wannan baiti yayi ya kamata a rubuta shi da ruwa na zinariya yake cewa kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai duk kun san waƙoƙin ko kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa eh, eh, menene eh, ga 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan shi ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba shi kuma manzo Allah suna sai ce aikensa shi shakundum ne shi ana Allah ya aiko shi ga dukkan wani abu mutum da aljan in dai a wannan zamanin yake ya keto wannan al'umma to manzon Allah manzansa ne dan ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa na sami ina qur'anan ajaba duka annababa wanda ya sarrafa aljanu sai annabi Sulaiman a bisa abin da ya zo mana a tarihi amma manzo ya je har cikin aljanu kuma yayi musu wa'azi ko manzon Allah sallallahu alaihi in ya ga dama zai iya sa su a kurkuku kamar yadda annabi Sulaiman yake domin manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce da na ga dama aljani shi ya zo ya ta'adi a baitul mal manzo Allah ya kama shi yau manzo Allah magiya manzo Allah fike shi yace da na ga dama da na daure shi a jikin jinshiki na masallaci yaran Madina su zo su gan shi yace to amma na ga annabi Sulaiman ya roki Allah ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to kuma Allah ya ce fa wahabna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab yace to sai ni kuma bana so in shigo gona annabi Sulaiman amma manzo Allah da ita ya laushi itu ba Allah ne ya hana shi ba laushi itu da na ga dama sai bai ga dama bai kyale shi sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa a هذا رسول الله يكتوى هذا رسول الله نبراس الهدى نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى يتي يا شوغبان duniyar mutane da duniyar aljanu ya wanda shine babbar alama alam shine babban dutse wanda an shigo gari shi ake fara gani ya wanda yake shine jigo na shari'a hadhal mutayyamu ya rasulullahi ga wani masoyi wanda ya kai matuƙa a cikin soyayya fi himaka nazilu gashi ya shigo garinka kamar ya ɗau manzo Allah sama a matsayin wani sarki wanda wa inna li kulli malikin himan kowane sarki kuma yana da iyakarsa to kamar gani na zo huruminka shi ko hurumi dole muddin akwai gari akwai shi ko ko da an ci gari dai a bashi shi za an tauri suke kira ya ce ni hurumi ko an ci gari a banni to to hurumi shi shi shine iya territory na mutum na sarki to sai ce gani na sauka a garinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace hadha rasulullahi hadha almustafa mustafa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine wanda yake zababbe wanda Allah ya tato shi daga cikin tatattu hadha li rabbil alamin la rabbil alamin rasulu wannan na rantse da ubangijin talakai shine manzo هذا الذي رد العيون بكفة لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل يجي توا وننشيني آه الغمامة هدري وند الغمامة ظللته هدري ما ينا يمس إنوا إذا مشى إن ينا تفيها kanat taqilu hadarin yana tsayawa yayi baccin rana idhal habibu yaqidhil habibu lokacin da manzo Allah ya tsaya ma'ana hadari baya in manzo Allah yana tafi sai ga inuwa tana tafiya tare da shi hadha alladhi sharufa ad bi jismihi wannan shine wanda kabarinsa ya samu albarkacinsa sallallahu alaihi sallama albarkacin jikinsa min hajihu lissalikin sabilu shine kadai wanda tafarkinsa burtalinsa farki ne ga dukkan wanda yake tafiya zuwa ga Allah ya rabbi inni qad madahtu muhammadan yace ya ubangiji hakika na yabi annabi muhammad fihi sawabi ina sa ran in samu lada a cikin yaban walil madihi jazilu kuma na san in dai ka yabi manzon Allah aka tashi baka lada to ladan yana da yawa sallallahu alayka Allah ya alamal huda Allah ya ƙara tuntuɗo salati gare ka ya kai jagora na shari'a ma hanna mushtaqun Allah ya maka salati gwargwadon yadda masoyi mai shauƙi yake numfasawa saboda shauƙi tsara dalilu iya gwargwadon yadda madugu uban tafiya yayi tafiya cikin dare to duka wani madugu da ya tafiya a kirga a yi maka salati gwargwadon wannan tafiyar madigai ko ba za su daina tafiya ba a naɗa ƙasa to kaga wannan ba takura wa kai ga ƙwarewa ga larabci ga daɗi ga ma'ana mu ƙara ɗaukar wani yake cewa bi abi wa ummi anta ya khairul wara wa salatu rabbi wa salamu mu'attara يا خاتم الرسل الكرام محمد يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبر لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عا من عا كل من من عاش على الثرى لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى للشر شرذمة تطاول رسمها لبست بثوب الحقد لونا أحمرا قد سولت لهم نفوسهم التي خبثت ومكر القوم كان مدبرا تبت يدا غلت بشر رسومها وفعالها فغدت يمينا أبترى الدين محفوظ وسنة أحمد والمسلمون يد تواجه ما جرى أو ما درى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا الرحمة المهداة جاء مبشرا ولأفضل ولأفضل كل الديانات كل الديانات قام فأنذر ولأكرم الأخلاق جاء منبها يدعو لأحسنها ويمحو المنكر صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبره wannan lokacin da aka zagi manzo Allah sama ta hanyar zane shine wanda daga cikin masu kishi masana ko wanda suka iya waka a wannan zamanin iya wannan waka yace bi abi wa ummi yace ya rasulullahi na na ba da fansar uwata da ubana anta kai matsayinka ya fi ƙarfin ma uwa da uba to amma ba ni da wani abu da na mallaka mai daraja da ya wuce uwa da uba da ina da wani abu da ya wuce su to har da shi zan hada to ya rasulullahi matsayinka ya fi ƙarfin uwa da uba ya khairal wara ya shu mafi alkhairin talikai wa salatu rabbi wa salamu mu'attara ina maka gaisuwa tare da salati da ina gayyatar salati daga ubangiji da salami wanda aka cakuɗa shi da ƙanshi ya tabbata a gare ka ya rasulallah ya khatamar rusul kirami ya wanda da shi Allah ya cike manzanni masu girma muhammadun ya annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama bil wahayi wal qur'ani kunta mutahhara kai ai ba sai mu mun tashi mun ce mu tsarkake ka ba ni dama Allah ya tsarkake ka da wahayi da alqur'ani kaga wannan yabo ne da kuma mai da martani ga waɗanda suka zargi suka suka cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laka ya rasulullahi sidqu muhabbatin kai ne daya daya ya rasulullahi wanda gare ka gaskiyar soyayya da kauna take tafiya wa bi faidha shahidan lisan wa abbara wanda saboda kwararar wannan kaunar harshe ma ya shaida kuma gashi yana faɗa laka ya rasulullahi sidqu muhabbatin faqat muhabbata kullu man asha ala sara kai ne ake wa kyakkyawar ko kuma ƙauna wacce take ta gaske wanda ƙaunar da ake maka ta huce ƙaunar da ake wa dukkan wanda ya rayu akan ƙasa akan wannan ƙasa ta mu ta duniya yace laka ya rasulullahi sidqu muhabbatin la tantahi abadan lan tataghayyara ya rasulullahi kai kadai ake wa wato ƙauna ta gaskiya da ba ta karewa titir ko ba za ta canja ba ba zamanin da ba za ka samu masoyan annabi sallallahu alaihi na gaskiya ba yace laka ya rasulullahi minna nusratun ya rasulullahi akwai haƙƙi da kake da shi a kanmu na mu karfafe ka mu karfafa addinin ka bil ta hanyar aikata abin da aka aiko ka da shi wal aqwali kuma mu tashi mu yi magana mu faɗi abin da yake zai ƙaryata sharrin masu sharri amma yiftara mu kuranye gaskiya ga biran abin da ake kaga a danganta maka sallallahu alaihi wasallam nafdika bil arwa kuma da gaske muke za mu ba da rayukanmu gaba ɗaya mu fanshe ka wahiya rakhisatun to me maran mu ai ran mu ma yayi arha da yawa a ce wai mu ba da ran mu fanshe ka ai kayi arha ma in haka ne min duni irdika bazluha wal mushtara ya rasulullahi mu za mu tsaya a inda mutuncinka yake birbishin mutuncinka za mu ba da ran kuma mu siyar da ita a kan dai a taɓa ka sai dai in mun rasu laka shirzimatun lisharri shirzimatun tsawala rasmuha wato an samu wasu wulakantattun mutane wanda suka zo masu sharri suka yi zane zanen da ya huce gona da iri labisat bi saubil hiqdi launan ahmara wanda gashi nan sun saka tufafi jajaye na ƙiyayya gare ka sallallahu alaihi wa sallama masu launin jini kenan kad sawwalat lahum nufusuhum allati khabuthat wato rayukansu da zukatansu da suke da datti su suka raya musu cewa wai su zana hoto dan a ce manzon Allah ne wa makrul qaumi kana mudabbara kuma kowa ya san makircin wayannan arna din dama tsayawa ake yi a tsara su tabbat yadan duka wani hannu da izana wannan hoto ya taɓe ya yi asara a matsayinsa na hannu gullat wannan hannu ya zama hannu mai ƙuƙumi wulaƙantacce gullat aidihim rusumi ha saboda sharrin wannan abu da suka zana wa fi'aliha saboda kuma aikin da suka yi wajen yada wannan mummunan abu fagadat yaminan aftara don haka hannunsu ya wayi gari yankaccen hannu mai yankaccen albarka addinu mahfudun in takamarsu su kifar da addinin ka to addinin ka dai yana nan Allah zai ci gaba da kiyaye shi wa sunnatu ahmadin sunnar manzo Allah sama ma kuma tana nan wal muslimuna yadun tuwajihu majara kuma albishirun ku musulmai suna nan suna hada karfi da karfe suna fuskantar duka abin da yake gudana na batanci da ake musu aw ma daral a'da'u kam kunna ta haza bidun jindun jundan muhdara wai su arna ba san cewa duk lokacin da aka yi wa addini izgili a lokacin muke ƙara haɗuwa kwanmu da kwarkwatanmu mu zama rindina mu fito ko za a kashe mu za mu yi asara ta rayukanmu da dukiyoyinmu mu taimaki addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ar-rahmatul muhda yace ya rasulullah kai ne rahamar da Allah ya bawa duniya ita ja'a mubashiran kai ka zo kake wa mutane albishir cewa za su shiga aljanna in suka yi wa Allah abinda Allah ya umarce su wali afdali kulli diyanat kuma kai ka zo da dukkan wani addini to addinin da ka zo da shi shine mafi falala kama fa anzara kai ka tashi ka gargaɗi mutane ka su abin da za su shiga wuta wali akramil akhlaqi kuma kai ka zo da mafi karamcin al akhlaq wato ɗabi'u da kuma tadoji da halaye masu kyawu kai ka zo da su munabbihan ko munammiman kana mai yada su yad'u li ahsaniha wa yamhul munkara kana kira Izuwa ga mafi wato ainihin kyawu na wayannan halaye kuma kana shafa dukkan abu wanda yake mai muni salla alaihi Allah fi malakutihi Allah yayi salati da dadin tsira gare ka ya rasulullahi tun daga malakutinsa ma kama abdin fisalati wa kabbara gurgudan yadda bawa zai tashi yayi sallah kuma yayi kabbara salla alaihi Allah fi malakutihi ma aqaba laylun nahara wa adbara Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi daga malakutinsa gurgudan yadda dare zai zo ya canji ni ya bada baya yini ma yazo ya canji dare salla alaihi Allah fi malakutihi ma daratil aflaku aw najmun sara ya Allah ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi daga malakutinka gwargwadon yadda falaki yake juyawa gwargwadon yadda tauraro yake gudu da cikin dare wa alaihi min ladunil ilahi tahiyyatun rauhun wa raihanun bi taibin asmara wa khitamuha adal kalamu bima bada bi abi wa ummi anta ya khairal wara to kaga wannan ma ba kallafawa a ciki ba sabo a ciki ba wannan ba mu dauko waƙoƙin su Hassanu ibnu Sabit ba Allah ya ji kansu da rahama daga ciki wani bawan Allah yake cewa azzal wurudu wa qala fika awam wa ariqtu wahdi wal anamu niyamu ورد الجميع ومن ثناك ترودوا وطردت عن نبع السنا وأقاموا ومنعت حتى أن أحوم ولم أكد وتقطعت نفسي عليك وحام قصدوك وامتدحوا ودوني أغلقت أبواب مدحك فالحروف عقام أدنوا أدنو فأذكر ما جنيت فأنثني خجلا تضيق بحملي الأقدام أمن الحضيض أريد لمسا للذرة هو للذرة جل المقام فلا يطال مقام izuwa ƙarshen abin da ya faɗa yake cewa azzal wurudu ya ce alwurudu gangarawa zuwa inda ake shan ruwa azza ya karanta ya gagare ni ina ta so in je in sha amma na kasa zuwa in sha wa qala fika awamu kuma gashi kishirwa ta tsananta kishirwarka kuma ta zo ta dame ni na kuma na kasa gangara in je in sha ruwa wa ariktu wahadi gashi na rashi bacci ni kadai wal anamu niyamu rago mutane kuma duk suna bacci waradal jami'u amma ga shi ni na kasa zuwa in sha su kuma duka duniya ta je tana sha wa min sanaka tazawwadu kuma duka mutane sun samu guziri na hasken ka. wa tsirittu annaba sana ni kuma da nazo inda hasken yake inda yake babbagowa sai aka kore ni wa aqamu su kuma ragowar mutane suka zauna a wurin wa muni'tu hatta an ahuma kai aka hana ni ma har in dan je in dan yi ninkaya walam akad na ma kuma kasa zuwa in yi din ban kusa in je in yi ba wata qatta'at nafsi alayka gashi kuma zuciyata ta numfashi na ko zuciyata tana yanke yankewa alaika gaburan samun wannan abin da ake samu a wajenka wa hamu su ko mutane duk sun je sun yi abin da ni na kasa yi kasaduka wa tadahuka to sai yanzu zai fassara maka wannan zauren ce to mutanen duniya duka sun nufe ka sun yabe ka sun maka waka wa duni ughliqat abwaab madhika ni kuma nayi nayi duka kofar da zan je in yabe ka sai in tarar da ita a rufe fal hurufi harafan nawa gaba daya iqamu dukkan su ko iqamu sun zama gaba daya sun kasa haihuwa sun zama bakararai in na so in yi sai waƙar taƙi amin alhabib uridu lamsal lizzara to wai ni banda abuna ma daga ƙasa zan ce ina zan zan tabo sama ai ba zai yiwu ba jallal maqamu fala yutalu maqamu yayi tayi yayi har sai da izo wajen yaban annabi sama ce kaifa dukhulu ila rihabil mustafa wan nafsu haira waz dunubu jisamu yace ya ma za a yi mutum ya iya shiga farfajiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan ga rai ta ɗimauce ga zunubai sun yawa aw kullama hawalta ko hawaltu ilmamun bihi azifal bala'u fa yas'abu ilmamu duk lokacin da nake son in je in dan wafci wani abu na yaban annabi sallama sai bala'in ya ƙara girmama sai in kasa zuwa in samu ma za a ƙulu wa alfu alfu qasidatin asma qabli sattarat aqlam yace to yanzu me zan me rage ba in faɗa bayan ga dubin dubatar waƙoƙi waɗanda suke katangaggu waɗanda aka yi su tsararru kafin in zo in yi duka an rubuta da alƙalami don haka duk wani abu da zan yi na yabo sai dai in maimaita abin da wasu suka yi madahuka ma balagu bi raghmi wala'ihim aswara majdika faddunu lamam yace wato sun yabe ka ya rasulullahi sallallahu alaihi amma tare bi ragmi wala'ihim duk da irin ƙaunar da suke maka da irin baiwar da Allah ya ba su ta yabo ba su isa su kai katangar girman ka ba ma rasulullahi ballantana ma su motsa su shiga farfajiyarka lokacin da suke ƙara kusanci suke ganin sun kusa ma a lokacin nisa suke yi wada nautu mazhulan asiran la'ara hayrana yaljimu shi'riyal ihjamu E, ta faɗa ya eh, ta faɗa ya eh, ta faɗan maganganu wanda suke ira lokaci ba zai bari mu karanta su gaba ɗaya ba wanda abin da wannan yake nunawa shine kwarewa ta masu yaban annabi sallallahu alaihi sallama da yawan su da kuma kubutar waƙoƙin su yafi karfin a ce wai zamu yaba annabi sai mun ɗauko waƙar da akwai kuskure a cikin ta a gefe guda kuma an yabi manzo Allah sallallahu alaihi sallama da waƙoƙi na kuskure masu yaban manzan Allah da waƙoƙi na kuskure za ka iya kasa su kaso uku kaso na farko kafirai arna Mulhidu na zanadika wanda asalin su kafara ne sai su shigo da waƙoƙi wanda a zahiri mu sai muga kamar yaban annabi ake yi amma a ciki sai su soka abubuwa na ɓatanci ga manzan Allah wanda in aka ji sai a yi mana dariya a ce kun ga yadda annabinsu yake to mu kuma da yake wawaye ne duk abin da ya zo mana da larabci sai mu tafa mu karɓa sai mai ta yi kuma ba mu sani ba cewa a cikin irin waƙoƙin nan akwai maganganu na ɓatanci ga annabi sallama yanzu misali duk mutumin da ya sifanta ba za a sana ce isa genius an san genius ko me za mu ce da hausa kenan a ce wato wani mutum ne abkari me abkariya ne da hausa a ah, ina hausawan mu eh a ash'umci daban wato kamar ina jin nauyin a sifanta manzo Allah sama da sifar duk da cewa asalin kalmar da kyau ce a Hausa amma makamin manzo Allah sama ya fi karfinta amma barin ba da ma'anar na san kalmar da hausa sai dai bata dace a siffanta manzo Allah sama da ita ba da abin da yake kuma yana da ihtimal da ihtimal to a kiyaye janibin manzo Allah sama daga gare shi misali yanzu duka mutumin da ya kai ƙululuwa a abu mutum ba manzo Allah sama ba ya kai kululuwa a abu ya huce sa'a ya ake ce masa da Hausa a ga ba da wannan ba haka ba kalma ɗaya ce ai eh kai kwararre wannan Hausa gwaranci wanda abin da yake yadda kasan aljani ma ba mutum ba gwani barbanci ne yaren barebari ne gwani amma dai kalmar da hausa za a iya fassara ta da gwani a barbanci eh shi'umi daban shi'umi ita tana da tata ba'anar a hausa tun da asir daga larabci aka arota. ba ma sai a ƙur'ani ba ba gararre ma da ba akarwakan ba ƙwararre ba ce ba honorable ina jin nauyin kalmar tunda na faɗi manzo Allah sa duk da ba zan iya sifanta manzan Allah da ita ba sallallahu alaihi wasallama wallahi al al a'la ga mutum na'am a bar dai a fagen fama kenan da an san kalmar dai kawai kai ma an faɗa nan ba za ka kawo ta ba a fili tantiri to amma sai dai kalmar ta ɗauki wani bu'ut ta ɗau wata ma'ana mara kyau yawanci in kaji an sifanta mutum da tantirantaka to ba abu mai kyau bane amma fa abu mai kyau ma fa tantiri kenan ko hatsabibi to kalma ce wacce take za ta iya zama mai kyau za ta iya zama mara kyau don aka ce da mutum askari hatsabibi kenan wanda duk inda kake tunani ya huce wannan ya huce nan a abin da yake da hatsabibancin to yanzu dan Allah wai su abin da suke gani cewa manzo Allah sallama ya kai wata kwakwalwa da ya iya da kwakwalwarsa ya tsara wa mutane irin hanyar da za su tafi akai to yadda suke dabara suke yi sai su zare wahayin da Allah yake musu sai su nuna kamar wannan tafarkin na manzan Allah sallallahu alaihi wani tafarki ne da manzan Allah shine osa shine wato shine ya kirkiri wannan tafarkin ya dora mutane akai hatta wannan the 100 influential menene ya sunansa eh persons in the world da ya fara kawo manzan Allah sau ai mu ba abun birge waye ba saboda shi a ganinsa da ya tashi kawo mutane sai ke kawo mutane masu hatsabibanci da kwakwalwa wanda suka iya juya duniya da kwakwalwarsu sai ke ganin ko yan bokon mu sai ga suna cewa Muhammad sallallahu alaihi is an author of Islam wanda mu a wajen mu kamar cin fuska ne ka sifanta shi irin sifar da Allah ya sifanta shi da kuma abin da ya tabbata na sifarsa kada ka kawo indan in kai naka ne zaka ɗauko kalmar ta yabo amma a ciki sai ga watakila tana kunshe da wani abu da baka sani ba wanda masu naƙadi da sharhi in suka baje sai su iya cewa akwai abu kaza a ciki to akwai arnan da suka yi waƙoƙi watakila wasu waƙoƙin alhamdulillah ba su iso zuwa gare mu ba mu san su ba to wannan su ne kaso na ɗaya kaso na biyu kuma musulmai wayanda dama manhajinsu manhaji ne batacce wanda suke gulatu sufiya wanda kuma sufancinsu ya haɗu da falsafa wanda suna ganin kamar manzon Allah ma wata nuska ce wani kwafi ne na Allah to gaba ɗaya su a bisa harshen su ya gudana akan cewa manzon Allah sallallahu kamar wani Allah ne sai su yabe shi da abin da kafirci ne wannan su ne na biyu sai kuma kaso na uku waɗanda suke su ma suna kan manhaji da ba na ahlus sunnati wal jama'a ba to amma kuma sun yabi manzon Allah sallallahu alaihi da yaban da mafi yawancinsa gaskiya ne kuma Allah ya ba su ƙwarewa ta iya ƙera waƙa da ƙera zance wanda idan ka ji zai ƙara tono maka ƙaunar da kake wa manzan Allah sama amma a ciki akwai kurakurai da yawa wanda kuma a bisa ƙa'ida ta ƙaunar manzan Allah sallama inda za ka dogara da iya mara kurakuran ba sai ka koma zuwa ga wannan ba sai dai in kana neman wani abin daban a nan domin duk kwarewar su wa'annan irin su alfazazi Allah ji kansa mai ishiriniya irin su albusiri mai alburda da hamziya irin su Ahmad Shauki a cikin mu'aradar da yayi wa hamziya da alburda wanda su din yawanci in ka ɗauki waƙoƙin nasu ka sa su a sikeli waƙoƙin nasu sun kai su iya tona wa mutum ƙaunar manzon Allah su ƙara ƙarfafarta kamar yadda za mu zo wasu daga ciki mu ɗan yi tahalili domin ba za mu yi abu bisa zato kawai da jahilci ba ya kamata babi ne na manzon Allah sallama a fito da maganganu fili to akwai kuma aji na hudu na ƙarshe su ne wa'anda suke su kuma ahalus sunna ne to amma saboda rashin kwarewa ta waka ko kuma irin tintibe da ɗan adam yakan iya ji yakan iya samu ko wata nazira min nazaratin shaitan za ta iya zuwa ta fincike su a cikin waka sai su shiga wani bangare daban wanda kuma kowanne akwai misali to wannan waƙoƙin da na faɗa akwai na hausa akwai na larabci tunda mu hausawa ne kuma larabci shine yaren addininmu to za mu ɗau namuza za mu ɗau gwaji tunda yanzu mu mutanenmu sun ɗauki cewa idan dai aka yabi annabi da kowane irin yabo in ka zo ka ce bai daidai ba to sai a ce baka san annabi yanzu mutum ne zai ce ya rahmatallahi inni khaifun wajilun ya ni'matullahi inni ya ni'matallahi inni muflisun ani wa laysa li amalun alkal alima bihi siwa mahabbatika al'uzma wa imani فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني وكن فكاكي منني أه، وكن فكاك الذي ما بعده فلس وكن غناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني تهية تهية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في في أوراق أغصانك عليك يا أروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحه وإليك يا urwatal الوثقى ويا سند sanadal ومن wa روحي وريحاني wannan eh, waka da ake danganta zuwa ga Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli ko wanda yayi yi littafin Dala'ilul Khairat wa Shawariqul Anwar shi ma muna tafa kansa insha Allah sai zikir salati ala nabi al-mukhtar wanda in shi ma duk da ka fito ka faɗi magana akan dala'il sai a gaba ɗaya ma sunan littafin salati kamar baka salati sai kar kuma shi ya faɗa da kansa yace wa idza ra'aita an-nafsa minka tahakkamat wa gharat taquduka fi lafash shahawati fasrif hawaha bis salati muwaziban sai yace la siyama bi dalailil khairat bi dalailil khairat kun mutamassikan والزم قراءتها تنل ما تبتغي وشوارق الأنوار لائحة بها فالترك منك لها أخي لا ينبغي ya kamata mu kallo nan littattafan a doro na shari'a kuma mai musu insafi da adalci to wannan yawanci irin kurakuran da ke cikin wa'annan waƙoƙin shine mawaƙan mu sai suke wa'anda suke ɗan iya ma tambaya a gaya musu ko sai ke iya lekawa su karanta kuma wa'yansu Allah ya jarrabe su da iya waka mu kuma tun lokacin da an ji talatala an haddace in ma baka ji kana izala to 'ya'yanka suna ji a makwafta ko matanka suna ji da sauransu har zuwa lokacin da sunna ta zo ta gami aka rabu 'yan masu mandiri duk wanda aka ga yana jin masu mandiri ma an san bangaren sa to amma har yanzu wani lokacin sai ka jin aka sa kana tuna abin da ake yanzu jibi wakar ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni wanda ta kunshi wani abu na shirka wani shirka a tauhidul asma'i was sifat shirka a babi na da'a ma akwai kuskure ka kira manzon Allah ya Muhammadu kamar yanzu a samu babanka a ce kai yawa ne zo kai mun kaza ai kai yanzu dan ka kira sunan ka haka ba ka ji dadi bayan Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ko a dauko wata qadiya wacce take tana da bu'ud a tauhidi ya muhammadar rasulillahi menene ni menene dinka ne eh, dukkan bukatu na tinkan ayi ni kai masanin su ne to me aka bawa Allah kenan kai hasali ma Muhammadu ni hasken ka ne banda wayannan na mahaukata ne yanzu ina maka maganan na masu hankali tukuna ai akwai mahaukata wanda su kuma mahaukaci ba yana waka ba majnunu laila diwani ne da shi kuma ya yarda shi mahaukaci ne قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما في المجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين kuma da kansa izo ya garzayo cikin mutane ce ala ayyuhan nuwamu wai hukumu hubbu usailukum hal yaqtulu ar-rajul al-hubbu fa qalu na'am hatta yarudda izamahu wa yatrukuhu hayrana laysa lahu lubbu shi da kansa yake faɗa ko mahaukaci ne yaquluna li da'ul huyami asabahu wa qad alimat nafsi makana shifa'iya shi ya yadda mahaukaci ne ita ma ta yadda mahaukaci ne mahaukaciya ce kilana muzhirun linnasi bughdan wa kullum inda sahibu sahibihu makinu shi yake faɗa laila ɗaya ce ni da ke na rasa me yake damun mu idan ga ni ga ki ga mutane sai ma in zage ki ki zage ni na kilana na su fi bughdan ni da ke kowa sai dinga nuna mutane kin abokinsa sa yake wa kullun inda sahibihi makinu amma kuma kowa ya san kowa yana da daraja a cikin zuciyar kowa amma a zahiri sai ka ce ce ba ruwansa da ita ta ma ta ce ba ruwanta da shi mahaukaci ma ya iya waka bal ma wakan mahaukata takan fi mata masu hankali daɗi tunda akwai kalmar da ta huce misali mutum ne ya zo sifanta manzon Allah amma da kasan ya samu dan daba ko dan tauri yanzu malamin ka ne in kaga malami ya zo hucewa malami yanzu malam Abdul Muttalib kawai ya ya taho zai shigo masallaci zai hudu aka ce cau malam Abdul Muttalib sai malam Abdul Muttalib ta ka lafiya ai sa yan agaji su tara magajiya baka yi masa ladabi ba to wayannan waƙoƙin ne suke musu tasiri to amma duk da haka mu akan waƙoƙin irin su alfazazi Allah ji kansu da rahama da irin su busiri ba mawqifi ne na kwandemin su ba mu na za zo maganar nasar eh, irin su dalailul khairat wa shawarikul anwar ba mawqifi ne na kwandem gaba ɗaya ba domin duka wanda ya ce maka a ciki babu wani abu da zai iya ƙara nuna maka cewa akwai asalin kauna da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyar mai shi kuma kai ma zai iya dora ka akan tafarki to watakila bai karanta waƙoƙin bane ko abin nan din bane amma kuma yadda mutane suka ɗauki littattafan nan gaskiya matsayinsu da darajarsu da kuma duba da kurakuran da ke cikinsu bai kai su samu wannan darajar ba yanzu ba akwai inda zaka zo ka tara an yi mutuwa wai kaga an yanka an raba diwani wai ana karanta diwa waye ya diwa ne to ibrahim in ya fa ya diwa ne wanda ina jin haihuwarsa duka bata fi OO oh oh ba ko duka duka da yana da rai ma har yanzu bai fi shekara ɗari da wani abu ba sai kuma a zo shi kenan littafinsa ya zo a ƙarshen zamani sai kuma a zo a raba shi wai kuma an karanta za a samu lada wa ya faɗa wasu kuma kaga sun ɗauki yadda ake wurdin ƙur'ani haka za a zo a yi wuridin ishiriniya kana harilan ya o jabir wanzu ila an ba ka gane me suke cewa wanda waka ce mai kunshe da adabi sa da za ka tsaya mu a zaure karanta ta muke yi Allah ya sani abinda muke zuwa mu karanta kalmomin muke so don mu ƙara jari na adadin kalmomi da kuma salo na waka wanda in ka ji khalilayya ya ku abokaina guda biyu masoyana badaɗaina uja bil muhassabi ina za ku ne ku baro nan ku ɗan karkata ku yi ɓangaren almuhassab ko wajen da ake jifa kenan ko bil muhassabi wanzila ku sauka a wurin kai ka ce ya tsayar da wasu mutane guda biyu wanda yawanci balarabe yakan tafi da mutum biyu ne ko wanda imrul kaiti ma yayi wannan khalilayya mun rabi ala ummi jundabin nuqaddi lubanatil fuadil mu'azzabi كسير عزة ما هكا خليلي هذا رب عزة فعك إلى قلوسيكما ثم ابكي حيث حلتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي ديك وانا أكويس على ربسي كما اندي كاسم مي أدب الله ربسي كجوانا زي تاير مكا دشوكي نينا غواندك وانا ما أكن كي كارن تاكذا تذابك على هذا yi magana eh, haifi mina wa akrim bihi magnan ka ba dauka kalmar magnan din ka allam tagna bil am wa akrim bihi magnan taharrahu kamar kana ba su umarni harrahu manzilan ku je ku kirdade shi a matsayinsa na mazauni sannan a hankali kuma ai ta gaya maka waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a ciki akwai baitukan da za a rubuta su da ruwan gwal sannan shi kansa mai busiri din kaifa tarqa ruqiyyaka anbiya anbiyau ya ma za a ce annabawa su tashi irin tashin ka su kai matsayinka kuma wannan gaskiya ne ya sama'u ma tsawala ta sama'u kai ne saman da babu wata sama da ta isa ta ce za ta tabo wannan sama wanda za ka iya takhriji amma a ciki ba akwai kurakurai za kuma mu fito da su insha Allah karatun na gaba insha Allah da kuma waccan mimiya din tasa wacce ake ce mata alburda wanda menene yake cewa mai matsala inta ne amin tazakkuri jiranin bizi salamin mazashta dam'an jaramin muqlatin bidami kai bawan Allah yanzu saboda ka tuna wa'ansu 'yan mata makwabtanka a zi salam wani waje zi salam shine kuma sai kake ta kuka kama hada hawaye da yake fitowa da daga idanka da hawaye da jini kake ma hada kake fitowa duk saboda kauna am habbatir rihu min tilka ikazimatin ko kuma a'a da yake ka zauna a yankin kazima ta iraki ko kuma iska ce ta taso daga wannan wajen sai ta tuna maka kanshin wurin ka tuna masoyanka a wurin wa'aw madal barqu fi fi zalma'i min fa mali qalbika in famali qalbika فما لعينيك إن قلت تكف فاهمتا in لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين من har zuwa dai karshe inda ke faɗa kuma da karshe sai zo ya dinga gaya maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim akwai abu mai kyau amma akwai abubuwa marasa kyau da yawa na insha Allah mun zo a karatu na gaba za mu zo da su waƙoƙin kwan faɗi maganganun malamai akai na yabo mu yabe su mu musu kyakkyawar addu'ar Allah ya gafarta musu na kuskure kuma a tsoratar da mutane cewa su guji nan da nan da nan wannan fa iya mutanen kirkin ciki amma wanda aka san dawa ba mutanen kirki bane ta yaushe zaka bata lokacin ka akan yaban su ko da akwai alheri a ciki ba za ka kalli alherin ka yabe su ba sai ka ma tsine musu albarka amma bai da na gaya muku a cikin su wa'annan akwai mutanen da duk da asalin manhajinsu ba manhaji ne na salafiya ba amma duk da haka in ka auna rashin daidan da daidan za ga daidan ya ba ma za ka auna ba rashin daidan a wasu wurare ne amma gaba ɗaya waƙar cike take da daidai Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana insha Allah sati mai zuwa za mu karanta wasu baituka mu mu yi sharhin su insha Allah tabaraka ta na'am insha Allah